makasudin wannan taro dai shine a dubu da goma sha shida shekara kusan biyu kenan da suka wuce gwamnan kano ya taso ya zo lagos ya haɗu da gwamnan lagos suka tattauna cewa ya mata yadda jihohin biyu suke da girmansu da yawan mutanensu da mahimmancinsu musamman wajen harkar siyasa da tattalin arziki da kuma ganin suna da wato ma'ada ta hanyar jirgin sama da jirgin ƙasa da hanyar mota wato zuwa daga wannan jiha zuwa wannan jiha sauki suke ganin cewa ya kamata su fara tattauna yadda za a samu taro na yadda za a iya amfani da shi don a samu hanyoyin da za a haɓaka wato saka hannun jari da kuma haɓaka tattalin arzikin jihohin biyu. To, Dokta, suwaye za su halarci wannan taro? Wanda za su halarci wannan taro, na farko dai manyan ma'aikata na jihohin guda biyu. Sannan akwai manya-manyan 'yan kasuwa, tunda taro ne da za a yi don a sami haɗin kai da kuma a sami hanyoyin yadda za a iya zuba jari a kowace jiha. da haka akwai manyan kamfanoni manyan 'yan kasuwa na jihohin guda biyu wanda za su zo kowanne su faɗi albarkacin bakinsu da kuma su sami wanda za su irin haɗin kai da su saboda haɓaka tattalin arzikin jihohin biyu. Sannan mai jima sarkin Kano shine zai ma yi babban jawabi na buɗe taron a gobe insha Allah. ka taɓo batun maganan jari dama tambayar da nake so in yi shine ta yaya wannan taro ko kuma haɗin kai tsakanin waɗannan gwamnatocin manyan jihohi guda biyu zai amfani mutanen jihar Kano. Eh zai amfani su saboda a wannan damar insha Allahu za a samu kamfanoni da yawa bayan sun ga irin tsare-tsare da Kano suke su ce ah, a to ai ya kamata in haka ne za mu iya zuwa mu ma mu sa hannun jari ko mu haɗa kamfani mu yi tare da ku ko kuma kuma akwai abubuwa da za mu muke so mu yi a nan wanda muna neman wanda za a samu haɗin kai da a ko da ke bana so in a ce na ɗauki wani kamfani guda ɗaya na yi amfani da shi amma don mutane su gane yanzu rigingimin nan da ake samu tsakanin manoma da da masu da ake cewa fulani da suke masu kiwo yan tashe tashen hankulan nan da ake samu akwai kamfani a kano lnz farms da ya riga ya kafa tsari yadda yake amfani da tara madara da wadda shi yake na shanunsa da kuma fulani da suke kewaye da shi ya samu injina masu kyau wanda ake yana tafi da wannan aiki da za a samu su nono su kindirmo da sauransu wanda har a nan lagos yanzu ya fara kawo kayan nan yana sayarwa to kaga shi kansa irin waɗannan kamfanoni za su zo don su daɗa samun waɗanda za a yi daɗa haɗin kai saboda business ɗin ya daɗa bunƙasa. Dr. Shamsuddin Usman mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Madalla.